ka sha kai shi ga ya ɗaya shi gama ya ɗaki ka ba da da Allah ka wani ya ga ake yi ya za ka wani don Allah ka shiga daga wasu bai san da yi a ƙarshen awon zamanin ya mu darka dan ya mu yewa yi Allah Allah Allah a kawai ka shiga a komai ango ango wanda na ciki na ciki na ciki mana ango aka rawa ne ango oh, oh, oh, ango ka ango ango ango da ka ce oh. na yi da da ko wala ya to ai kai inda kai abin kunya ne ma abokan ka gasa a ce su suke ta kama baka baki kaki kai wace wace wace mu shiga mu shiga a cikin shiga mana ka shiga ana ba ka wa ka wa ka ta auta a shiga mana a shiga mana ni fa mahaifinka ne ka sani Yeah. tura kalaman maciji ana tura kalaman maciji da hauta ya taima eh? abin da ya taima ta mata kazar kamar tana ci Allah da alƙur'an da kimi zan siyo maka bukata wani siyo kawa a yake ka ake yaƙi eh, ta ake yaƙi a zamani yaro ko bera a so mata bera Allah <laughs> wannan na kudu shiga mana shiga mana <laughs> shiga shiga Allah ya rufa asiri wannan kuruciya ne take damin yaron nan a kawo ka ango amma ka ce ba za ka shiga ba kama ana tura ka ramin maciji Yeah, sure. aka ba da suna abin kunya ne ka gani a yana samun yarinya kai ah. eh? a ta jiran eh? eh? ah? ku fa matar ka ce fa dan Allah ne sa ka kuma na in nan gurin ka Allah ma. Tana caya da ciki ayi. Cikin ɗaya ɗakin har za ku Allah Allah Allah Allah Allah Allah Akwatin ya sanya ake yi ake yi ake yi ake basantsi ne aka fa kwanaki aka yi irin wannan abu wannan yaro wannan yaro lafiya kuwa a ce har yanzu har yanzu wai bai tashi ba Hey, now inda ba ka fito ka fito kai sallah eh, amma dan auta har yanzu baka fito kai sallah ba saboda Allah na hauta kuma sai ka shige ɗaki shiri gege da kai kai ta bacci aure fa ba wasa bane na hauta fito fito fito kar ku daura auren baban shari'a ba gashi kun daura na shige ba za na fito ba aure saurayin kashi an daura da na a'a to yanzu ya birge shi ya da na a'a to yanzu shi ashe aure da daɗi yake la la la la la ana bani ne naki la la la mama na da baba na komai yayi la la la idan nayi na shige daki to sai da sata haba ya la da yare tsayin kashi an daura shi da na a'a to yana tashi ka yi sallah ka ji ka inganta ka je kasuwa ka nemo abinci dan a wata matar ka na jira ba bacci za ka yi ba ka ji ko aure da a'a ni na zata ana aure dan shana abincin take ciki in kwanta ra ga mama na da baba na abinci su za su bayar ba da yana a'a to yanzu ya burge shi ɗan auta mana shi yana kankara mana ibada ne kai dan auta daga aure sinar manzo kyakkyawa kai dan auta dan auta Sayo kashi an daura shi da a'a to yanzu ya shi ya tara ka ci a zuciya ai ta daɗe da ƙaunar ki rike amanar matar ka ɗan bauta ba wai ka kwanta barci ba ɗan auta auta sayan kashi an daura shi da na a'a to yanzu ya bari shi a cikar ku daura auren ba mai shirya ga shi kun daura na shige ba za na fito ba

ke ina za ku je wannan baba ni ka gani ba sai ina za mu je kawai ina zaune ya zo ya iske ni ya ce min in tashi mu tafi kasuwa ban san me za mu kuma kasuwar har da mace to ba ya ta zaɓo da mu wa inna ilaihi raji'un ake duk wannan abin da nake biki gane ba kai da waye ya faɗa ma ana sayan ta to in ba ta ba ba mu ba mu siyo ba ya ya ganin mu daga kan mu ya ta mana cewa kai dan auta ne ma aure akan da kan ta a ce jiya yau dan auta ka kara koma gidan jiya har ma ka fada to ba sayanta ake ba Allah ne yake bayarwa a kyaututtukansa ni na sani ma wallahi ba zai ba to ko wanka ba ne ba kuma a zanzane da ka dame ni ko kama hanya ka tawo ashe wai da za ka siya ashe ba kai shawar na san da ta san ne ba za ku taho ba saboda ita ta san ba saya ake ba amma ka ɗebo kafar ka fululu fululu za ka je kasuwa ka so ta wanda eh, baki me kake cewa to ne ka san ba ba wa'azi nake ba ko me kake faɗa faɗa min mara kunya faɗa min shikenan kuma abin ya zo rashin kunya taka kuma yau ya dawo kai hakuri ba wallahi ka gan shi ni dai kullum ni yaro ka kula da duniya wallahi ka kula da duniya ko mutum zai je zo dan sa zo dan sa awara zo dan sa kai baka da hankali ne ko ba ka da kai ne mara mutunci in ka mun kuka kana ko ta ka yi mun kuka sai na rushe ka eh, sa ake ka kaji aji ko eh. a yi hakuri Allah ne zai baka tun da ya Allah san da mu ya san da mu a ne ba mu ko ne ba ku a yi hakuri in da ba ce wa ake ba a yi kiran yarinya ku koma gida eh a koma a yi hakuri kuma ka gaya mata wallahi wallahi ta daina mai rahin kunya Allah ya ba ake ba ba ba ka ina hakuri da kai ba da mun kai yanzu ki eh wallahi zan gagganna miki bari a gaba na ta mara da rashin kunya sai ka bare ta a gaba na ta ga mata ta ce wallahi ka shi da da ma da alquran ta na mai kasa kasa da wallahi ba biyayya irin nan ya hakuri ya hakuri Allah kenan yanzu wannan yaro ina tunanin da ya hankali ya nutsu yau kuma gashi yaro ya fara ta kaina ne fa ba abin da ya fi dama ni irin eh, rushe ni da yi wallahi kama an zubar da gini ije ka kyakkyare kuma ba dan Allah ya sa man haɗu da yaren nan ba. Ban san irin ta'asar da zai yi ba wai ya je kasuwa ya siyo da ya taɓa gani ne unguwan ma na fasa eh na fasa kaga yanzu ba ni da abokin hamayya kenan ni kaɗai ne har wata takama nake sai lokacin da ni ra'ayi nake zuwa Salamu ki. Yawa sani dai, sani dai, abu ya kuma kwana biyu a'a kin san kin akwai abubuwan da nake shirya ba kin ga yanzu dai ni kadai ne ko ko da wani mai tsautsayi da wani mai ƙararren kwana da wanda yake ganin bai kai labari da wanda yake ganin ba zai kai labari ba to waɗanda suke zuwa daɗin ma ai da wata ɗiya za su tsina na ba ko ba haka ba ai shi ramin ƙarya ƙurare ne kuma ƙarya fure take ba ta ƴaƴa ai ga ɗin ma da suke zuwa ai ga wuya ta sa sun janye to wannan ma tsoho mai rawan jiki to inda an yi auren ma wallahi da an yi auren ma a wajen riƙe ki anan ba a yi ta artabu baka sai gani ba fa'in zai tashi haka cikin sai yake tara to abin da yasa na go na dan kika ga jiya ban zo ba eh. a ko shekaran jiya na turo da wannan kati na na na invitation wannan invitation idan ba zai kai ba eh. ban karo wani invitation din shi da muke cewa katin gayyata a turance invitation eh, invitation gayyata kenan ni ba mi wasa na wannan auratayya tsakanin bafulata na da bakano kuma bahaushe ko kuwa haka ne to kin gani a namun na kanawa bakano kin ga da farko kin ga za a saukar karatu a wurin daurin aura kin ga za a yi karatun alkur'ani kin ga za a yi ehiriniya kin ga za a yi zikiri kin ga za a yi yaban annabi saboda umar fadar bege ma sai ya zo gurin nan ya yaba annabi yadda ya kamata hmm? kin ga zai zo mala rabi dan usman baba shi ma zai zo washe dan dago shi ma zai zo a ah, gurin jama'a ka tara zan tara mutane sannan akwai akwai akwai akwai sharu sani shi ma zai zo gurin ya ba annabi a ƙarshe ko kuma naku na fulani sai ke je sai a yi gayyata akwai masu wasan coko irin kotsan nan da ake duka irin dan eh. coko wasan coko na fulani sai kuma shaɗi wani guri da aka san ana shaɗi a ƙauyukan nan a tura da kati shi ke ka eh. san daɗin da raji yawwa daɗin nan da za a yi yadda kake da jikin nan wai a a a ai ba zan yi ba ai dole ne amarya ba kauna ta kike a a gaskiya in ka gudu kawai kuma za a iya fasa wallahi tallahi in dai ka gudu za a iya fasa ai ko ai ko ba zan yi shaɗi ba a to lalle ko sai idan ki bani daya bangaren to masara ko ko an kare ko wajen na alkama haka to gaba daya kasan nan sai na gayyato fulani masu shaɗi eh kwarai kuwa kuma ka san duk kai za a tsira na mambila du a gayyato <laughs> na mambila na yola na numa na jalungu ina takalma na da nace ka sayo mu yawwa lambar lamba nawa kika ce ma ka tuna arba'in da bakwai naga kamar yayi yawa talatin da hudu kuma kamar yayi kaɗan a ɗari da ishirin nake sawa a gabata ɗari da ashirin eh. lissafin ku na fulani kenan a na gaske na ko akwai wani guri nan da naga ana takalma a a kofar wambai nan kusa da gurin mala hasan alaramma ga gurin mala hasan alaramma ga gurin babawo bakanikan janareto can kuma gaba ga wani guri da ake sai da takalma zan je gurin ai miki lamba 113 ko a a 120 120 zan je eh ban sai ki tambo min lambar gogo ita ma za a yi mata na ba wani lambar gogo wallahi sai na yau gogo ala ai gogo ita ce tace ai gogo tana kauna ta yi auren nan ala eh, da da kaunar ka amma ni gaskiya ni dai eh, gaskiya sai ka fara siya min na to shikenan ba komai kaga wannan madiya ko ya kode ya eh, ya ji jiki wallahi to ya ji jiki ta eh, na dawo ban bi tana saboda zan je gida alhaji safiyanu zan kai masa na saka kai inda ba za ka taba bi nan ba saboda akwai wata yarinya da take fitowa ta nan sai dai ka Allah wallahi ba ni da bazaura ana sai dai ka bi nan sai to shikenan sai na dawo to sai eh, sai gobe eh, ina kallon ka tana, nan in kai ma ta nan sai na bi ka to shikenan eh kin nauro yawa wuro kin nauro kin nauro yawati jam jam edu abin dinna ta sallar salamu alaikum baba lalo nan ne eh nan ne oh Allahu kira. ka san tsoho ne kafin ya fito ma aiki ne to salam gani na gatari gatari abin sare ice lafiya lafiya ya jama'a ya kuje ba kuje ba sannan madalla madalla ne yake kaman gado wayyo hmm. ka san dan kunna haka nake girma ne hmm, hmm. girma ne zauna a a dai ma za kare zancen lafiya dai abinda ka ga na zo gurinka eh ba komai ne ya kani ba magana ne akan wannan yaro dan wajenka eh, Allah sarki da yarinyar nan yar wajen daushe eh. da kuma kai kanka da shi daushen haka ne haka da budurwarku ba za wa ku yar fulau eh haka ne na abin na hada dungurun ku ka hada gaba ɗaya kai jam'u ke yawa eh. abin da nake din na ji wani kishin kishin daushe ya zo ya same ka akan zancen yarinya tunda yaro yana son yarin rai shi ya amince zai ba shi yarin zai baka ya zai ba yaro ya mm. amma sai ka janye wajen ba sauraro na ji labarin an ce wai ka janye warai wallahi ka bani kunya ka bani kunya kamar yaya ka bani kunya wallahi ai ba haka ya kamata ka yi ba lokacin da ya zo same ka yace ka janye eh. Eh, eh, ka janye mm. neman wannan ba zaura ta mm. sai ka yi tunanin abu guda ɗaya tunda ita wannan yarinya ita fa take na cewa yaron nan haka ne sai take masa fa abin nasa fa kaga ko kai ko baka danye ba tunda yarinyar nan tana kaunarsa tunda zamanin yanzu ba auren dole ake ba haka ne dan dole dole amince a yi auren nan da dan wajen ka kai kuma bai kamata ka danye tunda ba auren nan tana kaunar ka ta fi kaunar ka ta fi son ka wato ga gari biri ya yi kama da mutum hmm. kuma gaskiya abinda ka faɗa fa haka ne ah, to saboda kaga yarinyar nan idan na zo gunta kamar ta haɗe ne ah, ah, kuma kaga yarinya mace ita ce mai rauni kuma da mata ce ta fi kaunar mutumin da yake sa shi. yawa in ga ta hango namiji da gilas da gilashi to ce ya kare ka san su mata abin da suke gudu eh. idan suka aure yaro dan zamani hmm. ka san yara ba rikon aure suke yi ba rikon aure suke dan saka dan ji wahala sai su gudu amma kamar ni ina zan gudun na bar mace ballanta ma kai kullum ana faɗa da kai akan akan abinci yawa abincin gidan nan ba san sa yake ba ah? shi kada shi kansa kwano kwano shida yake share ba malmala shida shi din ko eh haka fa nake jin labari kwanakin baya wannan buhun ne aka sayo shi kwana uku ya yi kari. sharu alkanawi eh. buhun masara goma sha uku ya kai gida amma wata ɗaya ya kare in ni na san wannan girman wallahi da a wata da gashi na abu sai hawa yake kaman farashi wallahi ka da to kar ka danye to kar ka danye yanzu tun ka faɗa haka eh, kar ka danye kana ji hmm. ba zan jin yin ba hmm. ba zan kuma amince ba idan yarinya ni dai ɗana ba zai shiga wani hali ba yawa esa ita ce mai rauni ita ce za ta shiga wani hali idan yaro idan ubanta ya hana aure kuma wannan zance kar ka kuskure ka ce min yi zancen nan da kai ah, ba ga ta yau ba yau ba mai yau ba yau ga ta Allah sarki aka san eh, wani sa'in dadin yunwa yana sa mutun ya subin da baki haka ne eh, wanda idan ba kai magana ga kai haka rami nake na binne ta eh. sai na dole turmi a kai saboda kar ta bugo kasa dan ce ya kai yawa ce ya na gode ga Allah na gode ba malhe na gode madalla na gode kar ka yadda ina kuwa ga kai kar ka yadda kuma fa magana nan haka ne saboda ni dai na san gatari ba zai taɓa ɗora na akan matacciyar hanya ba wallahi ba dan amince da wannan abu ba saboda wannan wannan mutum tun da na ga ya zo ya same ni sai na janye waye waye na san akwai abin da yake nufi wallahi zancen banza zancen wofi

idan ka ci abinci ga wani ɗan dubobin ɗan daban ɗan daban ba zafi sosai ko a'a ba zafi a'a a'a akan sani ba na <laughs> <laughs> ku ci abinci an gona an gona ta shi ci abinci ma bacci da ya isa eh amma ya kuna da yawa Allah ya dan kuna to eh dan gasan ciki na ko ya dai shi to me akai to ka ci abinci mu ban bude abinci مرضوع مرضوع مرضوع مرضوع ايوه انا tashi tashi tashi daidai ne haka yau ka tashi ka ci abinci ba kawo ruwa ba ne in ka fara abinci sai in kawo

Wani me ya same shi? saboda Allah na hauta kuma sai ka shige ɗaki shiri gege da kai kai ta bacci aure fa ba wasa bane na hauta fito fito fito ku daura auren baban shari'a ba gashi kun daura na shige ba za na fito ba aure sauyin kashi ɗora shi to yanzu ya